Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar sa'o'i kaɗan bayan kammala tattaunawa ta wayar tarho da benjamin netanyahu shugaban amurka joe biden ya yi watsi da rashin jituwarsa da prime minister na isra'ila kan kasar palestina a nan gaba a matsayin manufar siyasa a gaza bayan yakin. biden ya yi maganar yiwuwan hakan ga manema labarai a jiya juma'a a fadar white house yana mai cewa ya yi yakinin akwai nau'ukan hanyoyin samar da maslahar kasashe biyu kuma netanyahu na iya buɗe kofa ga ɗaya daga cikinsu biden ya kuma yi watsi da ra'ayin cewa ba za a iya cimma maslahar kasashe biyu tsakanin isra'ila da falasɗinawa ba tare da gwamnatin isra'ila mai ci yanzu wadda ita ce mafi tsauri a tarihin ƙasar saurin rugujewar yarjejeniyar ta bude wuta da beijing ta jagoranta a arewacin myanmar ya fallasa irin karancin tasirin da kasar ta china take da shi a yankin duk da cewa tana kokarin mai da nasarorin da sojojin kawancen 'yan tawaye suka samu a baya-bayan nan ya zuwa ta yarjejeniyar ta haigeng wadda aka sanar a ranar 12 ga watan janairu bata cika kwana ɗaya ba a lokacin da shaidu suka ba da rahoton jin harbe-harbe da dama a arewacin jihar shan mai iyaka da china kungiyar 'yan tawayen three brotherhood alliance wadda ta hada da rundunar haɗin gwiwa ta myanmar ta mndaa da dakarun arakan da kuma dakarun kungiyar 'yantar da kasar ta tnla ta fitar da wata sanarwa kwana guda bayan yarjejeniyar inda ta zargi sojoji da kai hare-hare a wurare da dama wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da kamfanin dillancin labarai na reuters ya gani a jiya juma'a ya bayyana cewa an kashe mutane dubu goma zuwa dubu goma sha biyar a birni guda kacal a yankin darfur na yammacin sudan a bara a rikicin kabilanci tsakanin dakarun tsaron sa kai na rsf da mayakan kawancin larabawa a cikin rahoton da ya aikewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kwamitin kwararrun sa ido masu zaman kansu na majalisar ta ɗinkin duniya ya danganta adadin rasa rayukan da aka yi a eljinaina da wasu majiyoyin leƙen asiri tare da kwatanta shi da kiyasin majalisar ɗinkin duniya na cewa kimanin mutane dubu goma sha biyu ne aka kashe a faɗin sudan tun bayan barkewar yakin na sudan a ranar biyar ga watan afrilun shekara ta 2023 tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun tsaro na rsf labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc masu fashin baki na bayyana ra'ayin cewa kasar china na iya fadawa wani mawuyacin hali na tunkarar pyongyang a wannan shekara yayin da take ganin barazanar koriya ta arewa da zurfafa dangantakar ta da rasha na kawo cikas ga kokarin da beijing ke yi na kyautata alakar ta da washington kafar yada labaran koriya ta arewa ta kcna ta faɗa a jiya juma'a cewa kasar ta yi gwajin makaman nukiliya na ƙarƙashin ruwa a cikin ruwan da ke gabar tekun gabashin ƙasar. gwajin ya zo ne bayan pyongyang da alama ta yi watsi da yiwuwar sake haɗin kai da seoul a cikin lumana ta hanyar sanar da kawo ƙarshen manufofinta na sasantawa da sake haɗewa a ranar litinin tare da yin kira da a shirya mamaye koriya ta kudu idan yaƙi ya ɓarke a lokaci ɗaya kuma koriya ta arewa ta ƙara zurfafa alaƙar ta da rasha a jiya juma'a wani babban alƙali ya tuhumi alec baldwin da zargin kisan kai da gangan a yayin wani mummunan harbe-harbe da aka yi a shekara ta 2021 lokacin wajen daukar wani fim a new mexico yana mai dawo da shari'ar da aka yi watsi da ita kan dan wasan kwaikwayon masu gabatar da kara na musamman sun gabatar da karar a gaban alkali a santa fe a wannan makon watanni bayan samun sabon bincike kan bindigar da aka yi amfani da ita lauyoyin da ke kare baldin sun ce za su kalubalanci tuhumar. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wani jirgin yakin sojin saman kasar ya kai hari akan faran hula a kokarin da yake yi na fitattakar 'yan ta'adda. Toma Dalla. wani farmakin da jiragen yakin jamhuriyar Nijar suka kai a gundumar kofe da ke iyaka da Burkina Faso a kwanan nan a kokarin murkushe wasu 'yan ta'adda. Farmakin jiragen yakin Nijar ɗin ya rutsa da wasu fararen hula al'amarin da ya sa masu fafutuka a ciki da wajen Nijar ɗin suke ta kiraye-kirayen cewar a yi bincike irin na kwakwaf. Daga birnin Niamey wakilinmu Suleiman Mini Barma ya aiko da wannan ƙarin bayani. ruwan bama-baman da haɗin gwiwar sojojin nijar da burkina faso suka yi a wani ɓangare na ayyukan kakabar da suka kaddamar a yankunan iyakar ƙasashen biyu a farkon watan janairun 2024 ne ya tilasta 'yan ta'adda da iyalin su fatsama zuwa neman mafaka a wasu ƙauyukan gudumar gote da ke jihar tilaberi a makonnin baya 'yan bindigar sun umarci ƙauyawa a shiyar su fice daga matsugunansu ko kuma su yaba wa aya zaki haka kuma bayanan sirri sun yi nuni da cewa waɗannan 'yan takife na tsara jerin hare-haren da suke shirin kaiwa kan jami'an tsaron da ke ƙauyukan da suka hada da liberi bulujinga da garbunwa a cewar wata sanarwar da ma'aikatar tsaron nijar ta fitar a ranar bakwai ga watan janairu shugaban kungiyar haɗin kan 'yan jihar tilaberi amadu haruna maiga ya jinjina wa jami'an tsaro saboda jajircewarsu akan aiki ko yake ya ce har yanzu da sauran rina gaskiya ta komi akwai wurare inda akwai sauki amma akwai inda wallahi mutane ba su kwana in ka dauki hannun dama ga isa rive droit na lifta ko inda ana ce tura frontier iyaka uku daga komin na mehanna duk goruwar ya har zuwa tamu babu kwanci hankali can fis bidillahi hali yanzu ana ta kashe mutane hali yanzu ana ta yi da dabbobi har yanzu ana ce mutane su tashi su bar garinsu. su kasa uku na Niger Burkina da Mali sun gama karfin su muna kiran gwamnati su sa kokari a kawo lahiya da kwanciyar hankali a jihar tilabiri La'akari da yanayin da ake ciki a yankunan kan iyaka da Burkina Faso ya sa hukumomin tsaro karfafa matakai lamarin da ya bada damar murkushe wani harin ta'addancin da aka yi yunkurin kaiwa a sansanin dakarun tsaro da ke garin Ciyawa a ranar biyar ga watan Janairu. sannan a cikin daren wannan rana sojan sama sun yi ruwan wuta akan wani ayari na biyu na 'yan bindiga a daidai lokacin da suke gab da kai farmaki a sansanin baradan da ke ƙauyen na a cewar masu sharhi akan lamuran yau da kullum abadan ilela da abdulrazak hima wajibi ne nijar ta kafa shingen da zai kasance wata fatsar da za ta cafke 'yan ta'addan da ayyukan haɗin gwiwa ke tilastawa zuwa neman mafaka bayan an koro su daga makwabta. Gaskiya ya kamata a dinga kiyayewa. Bai kamata a ce sojoji da sun kai karatu na hari da kuma sanin tantance 'yan ta'adda tun har sun ka samu damar sanin an hangi 'yan ta'adda ne yayin da suka so su kai hari an kai musu farmaki to ya kamata a tantance su a su da 'yan gari. Kenan a gaba idan za a irin wannan aiki a san cewa lalle abin bai shahi an gari ba saboda yanzu ku ba sa da ka gaskiya wannan abin kuka ne kuma abin da ya kamata ce su hukumomin da ke yaki tunda ka yanzu da kasa mun daga hannun su take yan dole su suka san matakan za su dauka na ganin ta sun kiyaye dan ka hada a gaba kuma cikin irin wannan hadari yau dan ta'addan nan duk wanda an ka bugo daga burkina in yan matsu nijar zai shigowa to kenan tun da ku nijar kun tabbata za a yi wannan hadaka kenan da ya kamata a ruhe kasa. duk wanda ya shigo ƙasa ya ci ya shigo an gan shi ko a kame ko kuma a sayan da za a yi da shi ko da yake eh, abu in ya riga ya faru ya faru babu yadda za a yi ba a bayyana yawan 'yan ta'addan da suka hallaka a sakamakon wannan farmaki ba sai dai sanarwar ta yi nuni da cewa abin ya rutsa da wasu fararen kula duk waɗanda aka kwantar a asibitin gote a yayin da wasu muryoyin da suka karaɗe kafar sadarwa ta whatsapp waɗanda ake ɗauka a matsayin na mazauna inda abin ya faru ke zulumin rasuwar mutane da dama to koya kungiyoyin fafutuka ke cewa akan wannan batu falmata taya mamba ce a kungiyar m sande a farko ina mika gaisuwa ta ta m sande ta al'ummar nijar zuwa ga yan uwan ganamu da abin da ya ritsa da su tsautsayi ne kuma in ya wuni bai kwana mutanen ga da aka je a nemo a wannan ƙauye babu shakka cikin bayanan sirri da aka kama sojawa an gaya musu cewa daga hanyar da suka bi amma da yake ana son a shafa masojin nishar kashin kashi sai suka gudu suka shiga kauye to in ana musanyen wuta kuma ba diba ake a ce wane ne da wane ne ba tsautsayi ne ba da gangan ba suka yi kuma ba sun je bane don su yi magani a yan ta'addan ne suka bi yanzu yan ta'addan kuma da yake mugaye ne kuma suna da niyya sai suka shiga cikin ƙauye aka ce to an kashe an ƙauye amma muna sanar da cewa da tsautsayi ne yau duk wanda ya faɗi a ƙasar Nijar Nijeriyan ne aka rage kenan muna kai ta'aziyyar mu muna kira da cewa da 'yan ƙauyen dan Allah dan annabi su ba ma joji ƙwarin gwiwa don su kawo musu bayanai saboda su 'yan ƙauyen sun san nasu kuma sun san su ne in danginsu ne suke cikin yan ta'adda dama an ce da dan gari ake can gari a cikin su ne suka huto suna zuwa suna yin bannan nan in aka kore su sai su goma cikin ƙauye in aka ce a kashe su a samu a gama ta ƙauye. yan ta'addan ne daga kan suka tai suka shiga kauyen dan a ce an yi banna saboda a shafa masu sojin kashin kaji sai a ce a'a sojin Nijar ai sun zo sun kashe 'yan ƙauye mu kuma mun yi imani da cewa da soji bai kashe mutum akan banza bai kashe mutum yau soji hilin dagan nan da suke don kare 'yan ƙauyen nan ne don kare al'umman nan ne. A nan wasu 'yan ƙasa na kalubalantar kungiyoyin kare hakkin jama'a a bisa yadda suka yi burus da girman matsalar da ake hasashen ta biyo bayan farmakin na ƙauyen ciyawa. kungiyoyi wanda suke ikirarin kare hakkin ɗan adam wa'inda a lokacin baya mun ga irin haka na in ta faru su an na harko wa'inda suke eh, hitowa suna ta da jujuyoyin wuya abin mamaki a yau an samu matsala irin haka a su hito su waye ma mutane kai ma in ma ba su ce wani abu ba mai amma sun yi shiru sun yi gum da bakin su waɗanda mun ga irin haka da ta faru eh, lokacin eh, mulkin da ya shuɗe a garin tamu an yi makamancin haka wanda hukumomi sun ka nuna cewa 'yan ta'adda ne sun ka koro sun ka buga wanda kungiyoyi eh, waɗanda suke ikirarin cewa suna kare hakin adam sun kai burus sun kai kai ziyara kala-kala mai amma har yanzu mu bamu ga wannan kungiyoyin ba sun kai ziyara eh, kamar irin yadda sun kai a garantar mu kasan eh, nan ta Niger ta mu ce mu duka eh, muddin ana son gyara to babu mina hiti a hito wannan abu ya riga ya faru babu mahaluki wanda ya iya ya hana ya faru Allah ya riga ya rubuta me a hidda mina hecci shugaban gamayyar kungiyoyin kare hakkin dan adam na Rezo Esperance Muhammad Bashir ya shawarci hukumomi su gudanar da binciken da zai bada damar tantance zahiran abin da ya faru a ranakun biyar da shida ga watan Janairu yadda za a gani eh, miyasa yasa haka din ta faru don saboda gobe eh, kar ta faru haka nan in kuma eh, an tantance kan cewa Eh, wato kuskure ne wajen aiki to sai a nemi a san suwane ne wannan eh, kuskuren ya shafa ina nihin kamar wanda suka bata rayuwarsu ko ko suka raunana cikin wannan eh, al'amarin sai a samu a biya su diya kuma a ɗoki nauyinsu yadda ya kamata saboda wajen neman kare su ne haka ɗin ya faru ba abu ba ne wanda aka so don kuntata masu to shine ni dai nike gani hanya wadda wadda ta hi ta gari wadda za ta kawo ruwan sanyi cikin wannan al'amarin Eh, binciken kadai zai iya ba da dama ya san menene ya faru. Wannan ba shi ne karan farko da harin sojan sama ke shafar mutanen da basu san hawa ba a Nishar a yunkurin fatattakar 'yan ta'adda. Tun bayan da kasar ta fara fuskantar aika-aikar 'yan bindiga yau shekaru kusan goma. Misalin wanda ya wakana a watan Oktoban 2022 a ƙauyen Tamu abinda ke fayyace sarƙaƙiyar da ke tattare da yakin da ake fuskanta a yankin Sahel. E wani lokacin in aka yi shela abun ba a shi ba a gani eh, sai a nemi a gaggauce a takaita abun to cikin irin wannan ne nake zato yasa aka yi ha aikin na dare to kamar yadda ka sani inda aka ce za a yin eh, halbe-halbe cikin dare to ganin bai tabbata ba yadda ake so wani lokaci ana iya a gama 'yan ta'adda da eh, al'ummomi na eh, garin wanda ba ruwansu da wannan ta'addancin to amma kuma su kan kansu 'yan ta'addan cikin tsarin nasu na yaudara suna shiga cikin mutane don su yi sarkulle in wannan din ta faru shi soji sai ya rasa to yaya ya kamata yi in ya bari ta'addancin zai bayyana in ya halba kuma yana iya ya halbi wanda abun bai shahe su ba. A gaida Sule Mumini Barma. a ɗaya gefen kuma cibiyar ta ƙasa da ƙasa da ke kare fararen hula yayin rikici wato civilian in conflict ko kuma civic a takaice ta yi kiran da a gudanar da bincike irin na kwakwaf kana a biya diyar rayukan waɗanda suka rasu sannan a ɗau nauyin jinyar waɗanda suka samu raunuka kana kuma a basu haƙuri wata sanarwa da cibiyar ta civic ta aiko mana daga birnin washington dc ta ce akwai wani babban nauyi da ya rataya a wuyan sojojin kasar Nijar. na aikin bambance fararen hula da 'yan ta'adda yayin kai duk wani farmaki don haka dole ne sojojin Nijar suke ɗaukar matakai don kare aukuwar irin wannan a nan gaba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokin aiki na Sule Mumini Barma daga birnin Niyami a jamhuriyar Nijar. Sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. a Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da ɗan gari. Wanda in ba a manta ba muna kan batun tarihin masarautar zuba da ke yankin karamar hukumar gwagwalada a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A makon da ya gabata mun tsaya ne inda mai girman hakimin zuba Alhaji Kasim Muhammad ke bayani akan dutsen Zuma Rock inda lokacin da turawa masu aikin hanya na kamfanin pw suka kafa sansaninsu a wannan gindin dutse mutanen zuba da tun asali suke a wannan wuri sun gargaɗi turawan cewar kada su zauna a wannan wurin fa domin wannan dutse baya son surutu amma turawan suka yi kema da gas suka ki jin wannan batu to bayan da turawan suka aza sansaninsu a wannan wuri ne kuma daga bisani dukkaninsu sai suka ɓace. a cewar hakiman na zuba wasu daga cikin turawan sun zaci kansu a ruwan lakwaja wasu kuma a kasar jamus wasu kuma sun makance zan baka misali guda daya lokacin da aka kirkiro wannan hanyar daga benin pw za su yi hanya sun zo sun sansani a nan gini zuma rock muka ce musu a'a zuma rock din ba ta son surutu ba ta son abubuwa suka mai da mu kamar ba san komai ba muka kyale su aka waye gari da masu gadi wurin da turawan suka bata wadansu su ci kansu a germany wadansu su ci kansu a ruwan lakwaja wadansu makace wadansu su zama kurame har da wadansu masu gadi wannan wurin saboda ba su surutu daga nan ne suka bar wannan wurin kuma kamar da muke gaya muku wannan dutsen mu wanda mu muka sani babu wani wanda ya zauna wannan kusa da tsaunin mu mutane su ba kusa ko da da suka su same mu su same mu na da muna wannan wurin mu riga mun bar wani wurin mun koma tsohon zuwa domin kan tsohon zuwa yanzu akwai ganuwan mu akwai inda muka ajiye mutane su leja a yanzu inda muka ajiye su ba mu sa cikin garin cikin garin su ba a gefen waje muka sa su. To madalla a ci gaban shirin na da ɗan gari Yau mai girman hakiman na zuba Alhaji Kasim Muhammad zai dora ne da amsa tambayar da neman cewar. Kamar tun farko menene sa kuka bar jikin wannan dusa? Abin da samu kabar zuba saboda kamar da kasan ne kamar kasan zuba shekaru talatin da ya wuce ba shi ne zuba. Saboda garin na kara bunkasa ne. Sam ka gani wannan wurin zai idan an kawo muna yaki ana yawan harin mu so muka canza wurin zama saboda zamu yaki duk wanda ke zuwa muna da yaki. shi sa ka bar wani kamar misali yadda kuke tafiya a yanzu duba da dimbin tarihin wannan garin akwai wani kulawa na musamman da kuke samu daga mahukunta in ka duba zuba yanzu nan zuba ta zama dubabban gari mu mutuntace ma yawa ce in zuba ɗaukar gwamnati ne a ba alfarin ya gare mu domin duk rabenu na karamar hukumar gwalda ta kwanta zuba rabenu gaba ɗaya na gwamnati kuɗin shiga na revenue akwai kudin ana kasu suna alfahari da su ba saboda su ba wurin kasuwanci ne daban-daban daban kasu in ka shiga ciki zaka gane maganin da nake nufi musamman babban wannan na yana nan zuwa ne kamun kuma da fruit market duk wani fruit da kake sani daga kotoni ne daga koina nan zuba ke kawo. na ga kamar daga cikin abuja ma don na ke zuwa duk ake zuwa kuma muna da kasuwan doya har ila yau ko daga kudu an zo da doya za a sauke nan kamar ya fara shiga da shi cikin gari so nan zuba wuri ne na kasuwanci sosai ban da gidajen mai wayannan ma ba za kirga su da tashoshin mota kai ma ka gani jama'a da suke a bakin da sauransu menene abin da misali a wannan masarautar baku da shi kuke da bukatar a ce gwamnati ta muku shi alhamdulillah kaga masarautar mu masarauta ne wanda aka yi tubin da dadewa masarautar nan muna da shaida akwai leta wato wasika wanda lugal tun ba san zafi najeriya ba wanda ta ba mutane da wasikan da tuta duk na jack flag yana nan har yanzu ba ɗan bera ba sun nuna maka shi mu nuna maka shi muna da shi kuma muna da mashi wanda su suka yaki da shi muna nan da shari'a layo wani lokaci zamu sake gayyatar ku zo mu nuna muku wani ba ku gani da ido domin ku tabbatar da magana muke gaskiya ne to suna nan da shi so masarautar nan kamar da ka sani muna cikin abuja to ga muna dai sai waɗansu abubuwa za a yi ban da mu sai dai muna ciki kasa mu ji cewa an zo an zo kawai an za same mu so mun so komai da za a a dinga idan mu kwanakin baya na ga ana dan samun sa'insa da mutanen da mutanen yankin zubaɗin nan da kuma sojoji akan filaye kamar me yake faruwa ne to alhamdulillah wannan ne ne yake na tuwo a koriya mun sani dokar najeriya kasa na gwamnati ne amma ce duk lokacin da gwamnati ya zo zai aiki a wannan wuri kamar mutane abuja da ai ana cire mutane an ce a cire mu daga abuja gwamnati ta ga cewa ba ta da wannan kudin da za ta ya kashewa ta cire ka ce to mu zauna in aiki ya zo wurin a biya mu suna muna adequate compensation amma da mu wuri suna biya mu diya mu ne kamata to wannan babu muna nan yanzu sai daga ji an zauna sai ga mutane kawai a gonanka gwamnati ta basu ba mu sani ba kamar sojoji sun zo yanzu ka duba tun daga airport sun sa fence wato sun sa garu tun daga wani wuri sun tere mutanen mu har cikin musamman zuwa tauje airport din sun tere mu ba da mu yi noma ba da mu shiga sun rufe muna hanyoyin da za mu shiga yanzu mutum yana gona tun gama ce mutum tun gama ce sai ya zo nan zuba kamar yanzu samu hanya ya shiga ya je gonar shi kuma ba tare da sun biya mu jiya ba mun kai su kara kotu ba sa zuwa kotu to muka mika al'amarin ga Allah. in za so a ce ka mika koke na musamman ga ministan tsaron najeriya da kuma shugaban kasa akan wannan damar me za ka ce. abin da na ce mun ba wa muna jayayya da su bane a fito a same mu a duba gonakinmu ya ce a biya mu diyan mu hakkin mu a biya mu sannan mu san cewa mu rabu da wannan wurin amma wannan mun je cda ko kuma mun minista su ce ba su ba su zo shi ba har na shi a sabbi mun tafi su ce ba su ruwan su minista ba su kai ce ba su da location cewa sun ba sojoji jiwon wurin da layo kullum gine-gine suke har su huda cikin gidajen mu kayukan mu su huda har ciki su yaki kuma ba da kai magana to yanzu ranka da idan muka zo kuma sha'anin al'adu da ke na ga zuwan kamar ta zama kamar yar karamar najeriya ne kusan kowane kabila daga najeriya yana zuwa dinnan yaya sha'anin zamantakewa ke musamman fahimtar juna tsakanin ku sanan kasa da kuma sauran waɗanda kuke musu maraba abubuwan da sarki ke yi shine da farko muna ba kowa hakin juna su kabilu nan mun naɗa masu wakile wakile wakilansu duk wani abu ta zai taso za su kira idan wani abu ya faru za su fara su so su kai muna musamman kristanci za su wani biki nasu a zuba za su rubuto mana musamman mu ma za mu yi nasu muka shaida musu cewa akwai biki kaza kar ku zo ku ga mutane da yawa ko wani abu kaza to shi wannan yana tada samar da zaman lafiya su ba wani zai tunani ga kabilu da yawa ba amma ba taba cin rana ɗaya muna fada ko mun da babu da muna ba kowa hakkin sa da kamata shi yasa muke samun zaman lafiya kuma muna roƙo Allah ya kara ba mu zaman lafiya kaman wani sako kake da shi ga mutanen masarautar zuwa gaba a sako da muke da shi ne duka masu zuba su zo mu haɗa hannu wannan zuba ba namu mu kaɗai bane kowa ya zo mu haɗa hannu mu gina masarautar zuba domin mu kaɗai a zuba ba mu ya gina masarautar nan ba sai da baki duk kira hankali kowa ya zo in akwai wata matsala ne kuma ko wanda ya san da wani wuri ya zo ya taimaka mu je domin mu ga masarautar ta ɗaukaka fiye da haka. Muna godiya kwarai da gaske sai mun sake gayyatar ka wannan Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na da ɗan gari a madadin mai girma hakimin zuba Alhaji Kasim Muhammad da kuma masarautar zuba. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Ina na zaɓi Karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.